صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voa na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta talata da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan za mu gabatar muku da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa kuma akwai shirin muryar masu saurare daga nan sai mu gabatar muku da shirin nan na lafiya sai da kula za mu kawo muku shirin kyasoshin rayuwa mu da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah a zangon shirin namu na wannan yammaci amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata biyu ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 26 ga watar biyu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kusan cewa shekaru 500 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan nuwamban shekara ta 1916 hussein bin ali alhashimi wanda aka fi sanin sa da sharif makka ya shilanta kansa a matsayin sarki a kasashen larabawa kafin haka dai sharif makka gwamnan lardin hijaz ne wanda ya hada biranen makka da madina a karkashin dolar usmaniya amma daidai lokacin da dolar usmaniya take yaƙi da kasashen ƙawance a yaƙin duniya na ɗaya turawan ingila sun ingiza shi ya yi wa dolar usmaniya ta turkawa ta waye inda suka masa alkawalin cewa za su amince masa ya zama sarkin hijaz wato makka da madina bayan nasarar da turawan suka samu akan dolar usmaniya turawan ingila sun zaɓi 'yan gidan ali sa'ud suka taimaka musu wajen kwace iko da hijaz waɗanda suka haɗa da makka da madina da masu yankuna na najd inda suka kafa sabuwar ƙasa wadda ta haɗa hijaz da najad suka kuma sanya mata suna saudiya da sunan iyalan gidan ali sa'ud waɗanda suka taimaka ma turawan ingila wanda kuma har yanzu iyalan wannan gida ne suke iko da ƙasar masu saurari ko kun san cewa shekaru 72 suka gabata a ranar irin ta yau biyu ga watan nuwamban shekara ta da tara. kasar indonesia ta samu 'yancin kanta daga hannun taron holland bayan mulkin mallaka na tsawon shekaru 350 tun a cikin watan agustan shekara ta 1945 ne dai mutanen kasar indonesia suka shiga yaƙi da turan holland ƙarƙashin jagorancin dr ahmad sukarno bayan kwashe tsawon shekaru hudu ana fafatawa alatilas turawan suka amince suka baiwa kasar indonesia 'yancin kanta a rana irin ta yau sai kuma bayan samun 'yancin kan an zaɓi dr ahmad sukarno a matsayin shugaban kasar indonesia na farko kasar indonesia tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan biyu sannan kuma a halin yanzu tana da mutane waɗanda yawansu ya haura miliyan 270 kuma kashi 88 cikin 100 na mutanen ƙasar musulmi ne ƙasar indonesia dai tarin tsibirai ne fiye da dubu ɗaya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 zuwa 12:50 da minti agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa 11:50 da minti agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran. Akalla mutane ashirin ne suka rasa rayukansu a wasu jerin har-haren bam a wani asibitin soji da ke birnin Kabul na Afghanistan. ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa suna nazari sosai game da halayen shugaban amurka joe biden gwamnatin habasha ta ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin ƙasar don suka cikakkun labaran rahotanni daga afghanistan na cewa mutane akalla sha tara ne suka rasa rayukansu kana wasu hamsin suka jikkata a wasu jerin har-hare da aka kai kan wani asibitin soji a kabul babban birnin kasar har wanda hukumomin suka danganta da na kunar bakin wake a yayin sa an kuma yi ta harbe-harbe na kan mai uwa da wabi a asibitin sojan na sardar muhammad dawud han babu wata kungiyar ta ɗauki alhakin kai harin amma tuni aka fara nuna 'yar yatsa ga kungiyar nan ta daesh ko a shekarar 2017 ma kungiyar ta is a afghanistan ta taba kai hari kan asibitin wanda ya sanadin mutuwar kimanin mutum 100 kungiyar daesh dai na son zama alƙaƙai ga gwamnatin taliban wace ta karɓe iko daga gwamnatin kabul yau sama da watanni uku da suka gabata shugabannin kasashen duniya na shirin sanar da yarjejeniyar rage fitar da sinadarin metan mai gurbata muhalli da zumar shawo kan matsalolin dumamar yanayi da wani gagarumin kaso shugabannin na gaba da sanar da tsare-tsaren a wata yarjejeniya mai muhimmanci a rana ta biyu na taron su shirin rage fitar da wannan sinadari da amurka da tarayyar turai suka gabatar ana sa ran ya taimaka wajen rage iskar da ke gurbata muhalli da kashi 30 cikin 100 kafin shekara ta 2030 amma akwai manyan ƙasashe da ke kan gaba wajen gurɓata yanayi da wannan sinadari da ba a tunanin za su sanya hannu a yarjejeniyar ministan harkokin wajen ƙasar iran ya ce ƙasarsa na yin nazari sosai kan halayen shugaban amurka joe biden a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter hussein amir abdullahian ya bayyana cewa fadar white house ta yi kira da a yi shawarwari da iran tare da ikirarin cewa a shirye take ta koma cikin yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran a shekarar 2015 amma duk da hakan a lokaci guda ta kagaba wasu sabbin takunkumai akan ɗaiɗaikun mutane da hukumomin iran a don haka a cewarsa muna nazarin halin mr biden sosai ya nanata cewa manufar tattaunawar ba wai magana kawai ce ba da fatar baki a'a ana yin ta ne don cimma sakamako mai amfani da moriyar juna ministan harkokin wajen na iran ya yi nuni da cewa ya kamata kasashen turai da suka rage a yarjejeniyar su kasance a shirye don yin shawarwari ta yadda kowa zai yi amfana gwamnatin habasha ta ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin ƙasar a daidai lokacin da 'yan tawayen tigray da ke yakar dakarun gwamnati suka shilanta karɓe iko na wasu mahimman birane biyu a ƙarshen makon shiya dokar a cewar kafofin yaɗa labaran ƙasar an ayyana ta ne domin kare fararen hula daga laifukan da 'yan ta'addan tplf ke aikatawa a jihohin ƙasar da dama kafin hakan dama hukumomin a addis ababa sun buƙaci mazauna birnin su fito su bayyana makaman da suke da su nan da kwana biyu a dai lokacin da 'yan tawayen suka ce za su tunkari babban birnin kasar rahotanni da kasar ta habasha sun ce 'yan tawayen tigray da ke fada da dakarun gwamnati tun a bara sun kulla kawance da mayakan oromo wanda ya kara musu kwarin gwiwar barazana ga gwamnatin ta addis ababa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran shugaban amurka joe biden ya sanar da dakatar da kasashen habasha da mali da kuma gine daga samun manyan falalolin tsarin kasuwancin na tsakanin ƙasarsa da afirka na agowa a takaice mr biden ya ce daga ranar 1 ga watan janairun shekarar 2022 za a soke kasashen uku na afirka daga tsarin a wata wasiƙa da aka aike wa majalisar amurkar an ce an dakatar da baiwa habasha tallafin ne saboda take haƙƙin ɗan adam a yaƙin da take da masu fafatkar a ware na yankin tigray mali da gine ko matakin ya shafe su ne saboda juyin mulkin da sojoji suka yi shi dai tsarin kasuwancin na agowa ya tanadi rage wasu kudaden haraji kan kayayyakin da ake shiga da su amurka da kuma baiwa kasashen na afirka wata falla game da kasuwancin su da kasar ta amurka kamar yadda aka cimma a shekarar 2020 matakin da ya tanadi cewa duk kayayyakin da kasashen za su fitar zuwa amurka za a dora musu haraji jam'iyya mai mulki ta zanu pf a zimbabwe ta amince shugaban kasar mai ci emerson mnangagwa ya tsaya a matsayin ɗan takararta a zaben shugabancin ƙasar na shekarar 2023 amincewar ya zo ne a daidai lokacin babban taron jam'iyyar na shekara wanda aka kammala a cewar jaridar sunday mail matlakin gwamnatin ƙasar mai rikon kakakin jam'iyyar mike mimba ya ce matakin amincewa da takarar manangwagwa ya samu gagarumin goyon baya ba tare da hamayya ba mr minha ya ce taron ya zartar da ƙudurin motsa jam'iyyar domin shirya shirin tunkarar zaben shekarar 2023 haka zalika taron ya kuma sanar da ɗaukar matakin larabtarwa kan mambobin jam'iyyar da suka nuna rashin da'a waɗanda aka samu da laifukan tare rikici da sauran laifukan da ke shafar rashawa da amfani da mukaminsu wajen aikata rashin gaskiya to jama'a labaran duniyar kenan. To ga shida sun barka dauke da labaran duniya yan sai shirin mana gaba shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan ƙasar habasha bayan wata sabuwar barazana daga 'yan tawan yankin tigray akan babban birnin ƙasar addis ababa wanda suka shelanta cewa yanzu sun kulla ƙawance da wata ƙungiyar 'yan tawaye ta yankin oromo da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shiri zai gudana. To a wata sanarwa ta babane ta fito daga mahukuntan kasar Habasha sun yi kira ga al'umma babban birnin kasar wato Addis Ababa da su zama cikin shiri domin kare shi daga barazanar 'yan tawaye. Kiran ya kuma kunshi cewa mazauna babban wannan birnin su yi wa makaman da suke da su rajista daga nan zuwa makonni biyu wato sanar da mahukunta cewa ga makaman da suke da su saboda su ja daga wajen kare birnin daga 'yan tawaye kamar yadda sanarwar ta ambata wannan kiran na mahukunta ƙasar ta habasha dai ya biyo bayan wata barazana da ƙungiyar 'yan tawaye ta yi a ƙarƙashin ƙawance da wato tigray people liberation ta ƙulla da kuma ƙungiyar yankin arom da cewa za su kai wa babban birnin ƙasar addis ababa hari to ƙungiyar 'yan tawaye ta yankin tigray wacce aka fi sani da tigrayan people liberation ko kuma tplf a takaice ta fito fili a cikin kwanakin nan ta bayyana cewa yanzu tana da ƙawance da ƙungiyar 'yan tawaye na yankin oromo hakan ya sa ƙungiyar ta ƙara samun wani ƙarfi bayan da ta samu koma baya daga faɗan da take yi da gwamnatin ƙasar ta habasha wanda ya shiga shekara ta biyu kakakin ƙungiyar ta tplf wato gatacciw reda ya faɗa manema labaru cewa tuni ƙawancen nasu da 'yan tawayen yankin oromo ya fara shirin kai hari a babban birnin ƙasar addis ababa firaministan ƙasar ta habasha dai abiy ahmad wanda yake mayar da martani a kan wannan sabuwar barazana daga 'yan tawayen ya sanar da cewa an kafa dokar ta ɓaci a cikin yankunan amhara da kuma oromiya cikin watan nuwamba na shekara ta 2020 ne dai aka yi wato shelar yaƙi a kan yankin na tigray da fada ya barke a tsakanin gwamnatin tarayya ta basha da kuma mayakan kungiyar ta tplf fadan ya samo tushe ne dai daga zargin da gwamnatin tarayya ta ƙasar ta basha ta wannan kungiya ta tplf da ke yankin tigray da cewa ta ci amanar sojojin kasar wannan cin amana na nufin kisan da aka yi wa wasu sojoji a wannan yankin daga wancan lokacin zuwa yanzu mutane da dama ne suka rasa rayukansu a ɓangarorin biyu saboda yakin da ya rika gudana a tsakaninsu har ila yau an zargi gwamnatin ƙasar ta habasha da aikata laifukan yaƙi a cikin yankin tigray sai dai har zuwa cikin watan afrilu na shekara ta 2021 da ake ciki babu wata kungiya mai zaman kanta wacce ta shiga cikin wannan yankin ta guna da bincike na kwakwab kamar yadda wato aka saba yi domin tabbatar da zargin aikata laifukan yakin da aka yi wa sojojin gwamnatin tarayyar ta habasha da cewa fararen hula da dama da suka yi gudun hijira daga wannan yanki zuwa kasar sudan sun rika ba da shaidu daban-daban ga irin waɗannan ƙungiyoyin masu bincike a kan yadda suka baro yankin da kuma irin yadda sojojin ƙasar suke wato kai har-hare a sassa daban-daban dalili ko shine da gwamnatin habasha ta hana kafafen watsa labaru shiga cikin wannan yankin na tigray balle a iya samu labarin da zai iya zama sahihi akan hakikanin abin da yake faruwa wasu majiyar sun ambaci cewa sojojin ƙasar ta habasha da suka kutsa cikin tigray sun kwace iko da shi da kaso 70 cikin 100 yayin da sauran kaso 30 ɗin yake ci gaba da zama a hannun masu ɗauke da makamai na ƙungiyar tplf a yayin hare-haren da sojojin na tarayyar habasha suka kai a wannan yankin sun kashe da dama daga cikin jagorori ko kwamandojin 'yan tawayen wasu kuma daga cikin kwamandojin suna maɓuya ne inda daga can ne suke ba da umarnin yaƙi kanan kuma da akwai wasu jagoran 'yan tawayen masu yawa waɗanda aka kama aka jefa su cikin kurkuku ita dai wannan ƙungiyar ta wato tplf an kafa ta ne tun a cikin shekara ta 1975 a matsayin wata ƙungiya ta 'yan ƙabilar tigray wacce za ta rika kare manufofinsu da haƙidinsu wacce kuma ta yi yaƙi da daular nan ta derg ta ƙasar habasha na tsawon shekaru goma sha biyar a baya sai dai daga baya ta rikide ta zama jam'iyyar siyasa wacce take wakiltar wannan yanki na tigray a lokuta daban-daban a cikin wato majalisar ƙasar da ke babban birnin ƙasar addis ababa to ita kuwa kungiyar aromo wacce ake kira da Roma liberation front tun farko ta fara ne a matsayin jam'iyyar siyasa da aka kafa a shekara ta 1973 domin ita ma ta kare manufofin al'ummar yankin ita ma wannan kungiyar daga baya ta kafa reshen soja da ake kira da oromo liberation army ko ola a takaice sai dai a wajajen shekara ta 2018 ɓangaren sojan ya fice daga ɓangaren siyasa da zama mai cin gashin kansa ƙulla ƙawance a tsakanin ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai guda biyu a cikin ƙasar ta habasha a wannan lokacin yana a matsayin wata barazana mai girma ta tsaro ga ƙasar baki ɗaya wacce ta kafu ne a matsayin wato tsarin kawance a tsakanin bangarori daban-daban na al'umma kasar da ya sa aka kafa tsarin siyasa na tarayya da wasu daga cikin ƙabilun ƙasar habasha dai suna jin cewa tsarin tarayyar na ƙasar da wasu manyan ƙabilu biyu suka mamaye shi baya yi musu adalci ta hanyar mayar da su baya wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke mayar da hannun agogo baya a cikin ƙasashe da dama na nahiyar afirka ba ƙasar habasha kaɗai ba na rashin yi wa wasu al'ummu adalci matuƙar kuwa ba a magance wannan matsal ba ta da duk al'umman da suke cikin wata ƙasa guda za su ji cewa ana yi da su kuma ba a mayar da su wato saniyar wayoyi ba to samun ci gaba ta fuskar sha'anin tafiyar da ƙasa da gwamnati zai yi wuya a cikin wannan nahiyar to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacinmu ya zo ƙarshe muna fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare mai kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba da za a je mu ɗauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya. yanzu ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum warahmatullahi gidan rediyon iran to a yau ina son ne ku bani dama domin in kira ga mai girma gwamnan jihar kebbi sanata atiku bagudu da ya taimaka wannan titin da aka faro muna a cikin garin mayama da ke jihar kebbi da yake tituna ba su da kai karshen gari ba muna samun matsala ambaliyar ruwa da fatar za a ɗauka kwaran mataki domin kawar da wannan abin na gode kwarai gidan rediyon iran sunana ɗaya mai kwamfuta mai yama local government kebbi najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na VOH da ke Tahiran suna na Sanusi Maɗaɗai da magaram jamhuriyar Nijar. Wannan rana na shigo shirin ne domin in yi lale da marhaban zuwa ga sabon gwamna na jihar da magaram. Muna ma wannan gwamna fatan alheri da fatan ya shigo wannan jihar ta zandar a da niyyar aiki muna masa fatan haka da fatan kuma zai tsaye aiki tukuru da gaskiya yadda al'umma zanjar za su yi yaban shi fiye da sauran gwamnonin baya da suka shuɗe muna mashi wannan fata nasara wato lawal ahmadu madugu muna fatan zai aiki wa al'ummar da magarmin da ba za su manta da shi ba ko bayan shuɗewarsa da fatan za ku tashi lafiya rediyo ta hiran suna na sanusi maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na gode assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na bif sunana na salihu sani dan keta cikin jihar tawa jamhuriyar niger to ina ma sabon gwamna na jihar tawa barka da zuwa sannan kuma ina roƙon allah ya sa kamar yadda wanda suka gabaci su suka yi aiki shi ma ya aiki tukuru don saboda jihar mu ta bunƙasa ta ƙasar mu gabaki ɗaya sannan kuma ina ma kowa da kowa bunga sa da fata alkhairi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ni ne naku Yunusa Musa ne eh, daga nan kwarnaka jihar Maradi. To ina muku godiya da wannan hilin na ra'ayi da kuke ba mu. Da na a yau dai dangance ga harka tsaro ce a mu Niger. musamman yankin Tilibiri. Tsaro ya taɓarɓare a yankin Tilibiri. Sannan kuma abu ne wanda ya kamata a ce mayyanmu sun san da shi. Eh sun san da shi amma kuma a abin ya ci ya ki canyewa to yana kuma addu'a da allah ya kawo mana saukin wannan taɓarɓarewar tsaro ta mu nijar shine naku yunusa musa na gode Assalamu alaikum jamhuriyar mutulancin Tehran sunana Kadora Diga kadan Fulani wadda shugaban kungiyar Dalkairi muka zo rashin jihar Baushin Najeriya. Hakika matsalar tabarbarewa tsaro a kasa ta Najeriya ya zama ruwan dare gama duniya. Ina kira ga can na musulmi albarkar wannan watan da muke shiki na watan maulidi ya kamata mu dage da addu'o'i domin Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsalolin. da suke faruwa musamman ma a jihohin kaduna zamfara yobe borno kebbi filato da dai sauran jihohin muna roƙon allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu na afirka da ma sassan duniya baki ɗaya ra'ayina ta kashi rediyo jamhuriyar musulunci tehran mai magana kadoro diga gadan fulani shugaban kungiyar dalkairi muka zo jihar bauchi. Assalamu alaikum BOH Hausa. Mai magana Muji Muhammad wanda ga sanda suna Muji Soja mai adaidaita sahu a nan zandar likitar dutse. Eh ra'ayina kan juyin mulki da aka yi a ƙasar Sudan. Eh ni a wurina ina yace abu ne mai kyau saboda gaskiya juyin mulki da sojoji suke yi in dai ba tura ne suka sa su to gaskiya abu ne mai kyau saboda in ga sojoji sun yi juyin mulki ya danganta da yanayin takura da suke yi da takura yan ƙasa. In dai ba har tura ba suka sa su in dai ba tura ba suka sa su yin kansu ne to gani a gani na abu ne mai kyau saboda zuwa gaba za su daidai ta kasai insha Allah na gode radio Tehran assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio ta haramun musulunci suna na shugaba iliya ne kanti da shayi garkin dora ina so yi lokaci dangance da ga shigarwa sanyi-sanyi da muke ganin alama sha Allah to muna kira dai ga magidanta ko kuma ce mata iyayen gida kasar kabarin ashana a kan idan yara ko kuma a bar yara jikin tukunyar ruwan ɗumame da sanyi nan ko kuma wata mai tuya ce a cikin gida yara su kewaye ta domin suna jin ɗimin wutar wannan. to marilla ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. to yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula lafiya sai da kula jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kula da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama daga nan radio hausa voh to a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To Marila, kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito muna da Dr. Abubakar Sadiq Isa ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. da farko kuma na fara da tambayar sani kan matsayin zuciya a jikin dan adam ita zuciya wani bangare ne na jikin dan adam wanda Allah ya halicce shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu wacce idan a ido mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikin ta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke ƙasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle ɗin to amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta ɓangare guda za ta karɓi jini wanda yake kaman da datti wanda ya taho daga cikin ɓangaren jikinmu daban-daban. Dattin shi ne cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira carbon dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin ɗan adam wato abubuwan da aka gina jikin dan adam da su. wato in suka saki wannan iskar carbon dioxide ɗin to zai dawo wa zuciya da shi kamar ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karɓa. sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kamar an tace jinin nan kila sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karba sai kuma ta tura shi kyau bangaren jikin dan adam da ta sani daga kwakwalwa har abin da ya kafa wato saboda muhimmancinta ita zuciya tun da Allah halicce dan adam daga zarar an busa mashi rai zaka ji ita zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zama na tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi yayi gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar ɗan adam ko shekara nawa zai wannan abun ba a daina shi shine ma ya na alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin ɗan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin dan adam to dokta an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani karin bayani ne za a yi mana wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turance congenital heart disease wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halittar su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda zaka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atrial da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su din nan kashi hudu to wani lokacin sai ka ga a tsakankanin mm, bangare biyu din wannan bangon nan ya zama na akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haduwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haduwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halice su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai ka ga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai akai har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana ɗan ƙanƙani rai ya yi halinsa. To ban da wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halitta yara da su. Dakta wani ababe ne haka ke haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma dai ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar abubuwan cin da ya shafi kitse da maiko da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune ta take a kan kitse kuma kitsen nan ya dan zage wasu bangare nata to idan mutum ya zama ne yana eh, cin kitse da yawa da maiko kiba ta yi mishi yawa yadda shi wannan kitson ma wajen zuciya sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din nan shi yakan taimaka ya jawo ciwon suga din to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciyarsu Dokta akan bayyana cewa akwai alaƙa tsakanin hauhawar jini da kuma ciwon zuciya wani ƙarin haske ne za a yi mana. Wato hauhawar jini shi kansa wato wani ciwo ne wanda shi akasari zaka ga wanda yake da shi ma in dai ba yana duba baya sani hakan tana faruwa da shi to wasu kuma sukan samu wasu alamomi kamar ciwon kai ko rashin bacci a wani lokutan to amma idan shi ciwon hauhawar jinin nan ya dan yi tsanani wani ɗaya daga cikin illolin da yake jawa shine ciwon zuciya ɗin sai ya zama ya shafi zuciya ya hana ta ta yi aikin ta ita zuciyar yadda ya kamata so kaga alaka shine za a ce kamar shi ciwon hawar jini shine ummal aba'isin wasu daga cikin nau'i na ciwon zuciya din wani nau'in kuma na ciwon zuciya shine kamar wanda suke da hawan jini idan wato shi jinin da ake tura shi gaba idan ya zama na akwai hawan jini to sai ya yi wa zuciyar nan wahala tura jinin nan gaba sai ka ga shi ma yana dawo wato irin hakan yakan sa zuciya ya zama da tana yin aiki da ya fi karfinta har wani lokaci ya kasance ta ma kasa yi shine sai ya zama na ake cewa ta kamar zuciya ta gaza yin aikin ta kenan ba wai za ta tsaya ne gaba ɗaya ba amma dai wani hakan yakan sa zuciya ta kumbura kuma in tura jinin ya zama mata da wuya ta irin wannan sai zo dan adam ka ga wani lokacin numfashi yana yi mishi wuya sosai sosai wani sai ga yana yin numfarfashin sama-sama kuma da sauri domin kuma in ya kwanta wani lokacin to cikin dare dole ne ma ba zai iya kwantawa wato a rigingine daidai dole sai ya tashi saboda numfashin zai ji kamar zai ɗauke mishi to irin wannan shi ma wani ne na ciwon kamar masu ciwon suga su ma sukan samu matsalar zuciya idan ciwon ya dan gaba kaɗan to bayan wannan akwai kuma irin waɗanda suke samu a hanyar jini hanyar gudanar jini yadda kowane ɓangare na jikin ɗan adam yake buƙatar jini ita ma zuciya tana buƙata domin jinin nan ya gudana a jikin ta samu ta aikin to wani lokacin sai waɗannan magudanan jinin su toshe shine ake kira coronary heart disease ya zama akan samu matsala ita kanta zuciya ta samu matsala ya zauna ba ta aikin ta da kyau kuma wannan ciwo yana zuwa ɗan adam da mugun zafi a kirjin shi a wajen inda zuciyar take da kuma waɗanda kiba ta yi musu yawa sai kitse ya rika taruwa har cikin waɗannan magudanan jinin kuma ya zama na sannan ya tari ya sa hanyar da jinin zai wuce ya zama na ya yi kankanta to irin wannan shi ne kan jawo matsala wato yawanci irin waɗannan abin da ya shafi irin su kura da abin nan sun fi yin illa idan mutum yana da matsala ta ciwon huhu ko abin da ya shafi danginsu. To amma da yake suna kusa da juna wani lokacin zaka ga mutane sukan ba sa iya bambance ciwon zuciya da na huhudin kamar wato ciwon asma shi ne yawanci zaka ji mutane suna alakanta ciwon zuciya ma da kamar su kura da danginta amma inda za a ce zafi tsananin yanayin zafi zai taimaka wato wajen ciwon zuciya sai dai idan ya sa mutum ya zamana wannan ɗin ya sa ayyukan da jikin shi yake yi sukan karu ya zamana bugun zuciya ma ya daɗa yawa sai ya zama na mushi matsala musamman in yana da ciwon zuciya ɗin. To daga ƙarshe wace shawara ce za a baiwa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya. ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita kamar yadda ya kamata ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan kiba domin mummunan kiban nan tana da illoli da yawa ɗaya daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiko dole ne za a kiyaye domin kar wannan ta faru sosai mun yi magana akan amfani da shan taba sigari mun yi magana da amfani da kaman barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika kokari yana motsa jiki motsa jikin nan kala-kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban da ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin shine kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duk waɗannan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ware lokaci kullum yana samun haka kamar sau biyar a sati yana samun kamar awa ɗaya ko ya ɗibi wani wata hanya mai tsayi ya yi ta tafiya da sauri har zufa ta yi mishi sai duk waɗannan suna taimaka mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciyar tana ɗan samun lafiya domin takan ɗan samu ah, dama ta yi bugu yadda bai zama na mushi matsala ba sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye to waɗannan duk suna taimakawa. To ma sauraro da kuma wani neman maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau dr abubakar isa sadiq kwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su to yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka haɗa da littafin da Stan ko kuma kisoshin salihan bayi na Ayatollah Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun ci gaba da ba da ƙisar annabi yunus dan matta alaihi salam inda muka bayyana cewa allah ta'ala ya ba shi lafiya ya kuma sake aika shi zuwa ga wasu mutane don kiransu zuwa ga tafarkin allah kuma yawansu ya kai dubu ɗari ko fiye da haka kamar da ya zo cikin alkur'ani inda allah ta'ala yake cewa kuma muka aika shi zuwa ga wa'ansu mutane dubu ɗari ko suna ƙaruwa kan haka sai suka yi imani saboda haka muka jiyar da su daɗi har wani lokaci cikin suratu saffat aya ta 147 zuwa 148 har ila yau kun ji cewa wasu malaman tarihi sun bayyana cewa allah ta'ala ya sake tura shi zuwa wato mutanen ninawa wato mutanen da ya gudu ya bar su tun farko mutanen da ya yi addu'a allah ya halaka su tun farko inda ya sami cewa duk sun anshi addinin allah ta'ala kuma sun zama masu bautar allah shi kadai ba sa shirka da shi suka kuma karɓe shi a matsayin shugaba ya jagoranci su zuwa ga tafarkin allah na wani lokaci a rayuwarsu ta duniya sai dai akwai tambaya guda da ta rage dangane da annabi yunus dan matta alaihissalam wanda kuma ita ce shin kwana nawa ko sa'o'i nawa ya yi a cikin cikin kifi kafin kifin ya tofar da shi a gaban teku amsa dai ita ce babu dalili mai kwari wanda yake tabbatar da tsawon lokacin da annabi yunus bin matta salam ya yi a cikin cikin kifi da ya haɗiye shi wasu malaman suna cewa ya yi sa'o'i tara ne kawai wasu kuma suka ce ai ya yi kwanaki uku wasu kuma suka ce ya fi haka da ƙarshe dai akwai wa'anda suka ce ya yi kwanaki arba'in cur a cikin cikin kifin kafin ya tofar da shi a gabar teku amma babu labarin da ke cewa ya wuce kwanaki arba'in a cikin cikin kifin an karɓo hadisi daga amirul mumini na alim abi bitali alaihissalam kan cewa yunus dan matta ya yi sa'o'i tara ne cikin kifi wasu malaman tafsiri na halin sunna sun ce ya yi awa guda ne a cikin cikin kifin koya take dai zamansa a cikin cikin kifi wata mu'jiza ce don a ɗabi'ance mutum baya iya rayuwa inda babu iska ko kuma a wurin da ake ruwan sinadarin acid a kansa wato kamar yadda kowa sani cikin dabbobi sukan zubar da wani sinadari da ake kira acid sinadari ne wanda yake narke abinci a cikin cikin dabbobi kuma ya kashe masu rai daga cikinsu wannan sinadarin ruwan asa shi kadai ya isa ya kashe mutum a cikin cikin kowace irin dabba ce sannan ko jariri wanda yake rayuwa a cikin mahaifiyarsa har na tsawon watanni tara kafin a haife shi yana samun iska da abinci ta cibiyar da ta haɗa shi da jikin mahaifiyarsa banda haka ba wannan ne karon farko wanda allah ta'ala ya gudanar da mu'jiza a hannu annabawansa ba annabi ibrahim salam kamar yadda kowa sani ya zauna cikin wuta da aka jefa shi cikinta har ta dushe ba tare da ta kona ko rigarsa ba haka ma annabi musa salam da mutanensa bani isra'ila allah ta'ala ya bude masu busasshiyar hanya cikin teku a cikin kyaftawar ido suka wuce ba tare da ruwa ya halaka su ba sannan ya tseratar da annabi nuhu salam tare da wanda suka yi imani da shi tare da jirgin tsiransa sai dai idan muka yi maganar girman kifin kuma mun san cewa akwai kifi irin wannan a da da kuma yanzu wato kifi wa'anda wasunsu sun kai tsawon mita talatin ko fiye da haka ko kuma ƙasa da haka kuma ana samun su ne a manya-manyan tekuna masu zurfi a duniya akwai kifin da ake kira whale wanda kuma shine dabba mafi girma a duniya yana rayuwa a cikin tekuna to madala masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen kisar annabi yunus bin matta salam sannan a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma gobe da allah kai mu za mu fara ƙisar wani annabi daga cikin annaban bani isra'ila idan allah ya yarda ali yanzu ta yi ke cewa mu huta lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tuwan sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita a kansu a yau shirin namu da yadda allah dai zai dubi ne akan wani sabon mataki na matsin lamba wanda gwamnatin saudiya take ɗauka akan ƙasar labanan sakamakon furcin da ministan yada labarai na ƙasar ta labanan ya yi tun kafin ya zama minista inda yake bayyana yakin da saudiya take kaddamarwa akan al'ummar ƙasar labanan da cewa hakan bai dace ba kuma wauta ce za mu yi dubi akan wannan batu da kuma abubuwan da ake ganin cewa su ne suka sanya gwamnatin ali sa'ud ta ɗauki wannan mataki na matsin lamba akan ƙasar ta da kuma abin da take son ta cimmawa a siyasance ta hanyar yin hakan sai a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. a cikin wannan mako ne dai kwatsam aka ji gwamnatin saudiya ta yi diran mikiya a kan gwamnatin kasar labanan tamkar dai dama can akwai wata jikaka bisa hujjar cewa ministan yada labaran kasar ta labanan george kardahi ya yi wasu kalamai a lokutan baya kafin ya zama ministan yada labarai na kasar ta labanan inda ya soki matakin kaddamar da yaƙi a kan al'ummar kasar yaman da saudiya ta ɗauka tare da bayyana hakan da cewa mataki ne na wauta wanda bai dace ba a cikin watan agusta kardahi wanda a lokacin ba a naɗa shi akan mukamin minista a ƙasar labanan ba a cikin wata hira da ya yi da wani gidan talabijin a ƙasar ta labanan ya bayyana yakin da saudiya take jagoranta akan al'ummar ƙasar yaman da cewa wani zalunci ne wanda saudiya ɗin da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa suke yi akan al'ummar ƙasar ta yaman ya kira yakin ƙawancen saudiyan da cewa wauta ce kuma yana mai cewa dole ne a daina wannan yaƙi saboda bai dace a tsakanin al'ummar larabawa ba kardahi ya kuma ce sojojin ƙasar yaman da mayakan sa kai suna kare kansu da ƙasarsa ne daga hare-hare na waje kama daga gidaje ƙauyuka tarukan jana'iza da bukukuwan aure da kawancan saudiya ke jagorantar kaiwa hare-hare ya kuma ce yaƙin bashi da amfani kuma lokaci ya yi da za a kawo ƙashinsa. sa duk da cewa dai lokacin da ya yi wannan furuci a zantawar tasa da gidan talabijin din na labanan gwamnatin ala sa'ud bata ce uffan ba akan hakan amma a cikin wannan makon kwatsam ba zato babu tsammani sai ta tado da wannan batu kuma tana kira da ya fito ya nemi uzuri kuma ya janye tsohuwar maganar tasa akan cewa yakin da saudiya take kaddamarwa akan al'ummar kasar labanan bai dace ba kuma wuta ce george kardahi ya ce maganar da ya a lokacin yana bayyana ra'ayinsa ne a matsayinsa na ɗan jarida wanda kuma kowa ya san matsayinsa dangane da abubuwa da dama da suka shafi siyasar yankin gabas ta tsakiya kuma wannan matsayin nasa ba sabon matsayi ba ne kuma shi bai yi haka ba domin tozarta mahukuntan al sa'ud kuma ya yi kalamin nasa ne a lokacin da ba shi rike da wani mukami da gwamnati ba a lokacin da yake rike da mukamin ministan yaɗa labarai na ƙasar labanan ba a halin yanzu ballantana hakan ya zama yana bayyana matsayar gwamnatin kasar labanan ne da yake wakilta biyo bayan wannan amsa da george kardahi ya bayar mahukuntan masarautar ali sa'ud sun nuna fushinsu matuka inda suka buƙaci cewa dole ne ya murabus daga kan mukamin nasa na ministan yaɗa labaran labanan kuma dole ne gwamnatin kasar ta labanan ta tilasta shi domin yi hakan to sai dai george kardahi ya bayar da amsa da cewa maganar ya murabus bata mata so ba domin kowa kalaman da ya yi ba su da wata alaƙa da mukaminsa ko kuma gwamnatin labanan ita ma ta bangaren gwamnatin kasar ta labanan a ta bakin manyan jami'anta waɗanda suka hada da shugaban kasar michel aun da kuma prime minister najib mikati sun bayyana cewa wannan batu ba shi da wata alaƙa da gwamnatin labanan saboda haka bai kamata gwamnatin ali saud ta mayar da batun wata matsala tsakaninta da kasar labanan ko gwamnatin labanan ba to sai dai duk da haka alamu suna nuna da cewa masarautar ta ali saud suna da wata babbar manufa wadda suke son su cimmawa ta hanyar tayar da wannan batu a halin yanzu domin kuwa duk da kalaman da manyan jami'an gwamnatin kasar talibanin suka yi hakan bai sanya masarautar ali sa'ud ta daga kafa ba bilhassali ma abin da ya biyo baya shine mahukuntan masarautar ali sa'ud sun kori jakadan kasar labanin da ke birnin riyadh fadar mulkin masarautar kamar da koma suka kirayi jakadan su da ke birnin beirut da ya koma gida bayan ga mahukuntan masarautar al saud wasu daga cikin gwamnatocin kasashen larabawa da suke yankin tekun fasha da suke mata amshin shata musamman ma gwamnatin baharin da kuma haɗaɗɗe dole larabawa su ma sun bi sahunta a wajen korar jakadun labanan daga kasashen su tare da kiran nasu jakadun da suke birnin beirut duk saboda kalaman na george kardahi to sai dai wannan lamari da kuma matakin da masarautar ta ali sa'ud take dauka yana ci gaba da fuskantar kausan martani daga bangarori daban-daban daga ciki da kuma wajen kasar ta labanan yanda shi kuma ministan yaɗa labaran na labanan ya tsaya kai da fata a kan cewa a tafau ba zai taɓa janye kalaman nasa ba domin kowa maganar magana ce da yi a kan ra'ayinsa na ƙashin kansa saboda haka babu wata ƙasa ko wata gwamnati wadda za ta iya canza masa ra'ayi ko mai mulki ko kuɗi da take takama da su ƙungiyoyi da jam'iyyun siyasa daban-daban a cikin ƙasar ta labanan game da malaman addini na kirsanci da musulunci da sun fitar da bayanai na nuna cikakken goyon bayan su ga ministan yaɗa labaran ƙasar ta labanan akan wannan matsaya tasa tare da yin tir da allah wadai da matakin da gwamnatin ali sa'ud ta ɗauka a nata bangaren ita ma ƙungiyar hezbollah ta ƙasar ta labanan ta bayyana yunkurin na saudiya na yin matsalan ba akan ƙasar labanan da cewa hidima ce ga makiya kuma hakan ba zai amfanar da masarautar ala sa'ud da komai ba illa kaskantar da kanta a gaban makiya musulunci da musulmi waɗanda take ganin girmansu fiye da kowa da komai a duniya wato amurka da isra'ila da kuma wasu gwamnatocin ƙasashen turai baya ga haka kuma ƙungiyar ta hezbollah ta ce babu wani abin jayayya a cikin kalaman da ministan yaɗa labaran labanan ya yi inda ya ce yakin saudiya akan al'ummar ƙasar yaman bai dace ba kuma wauta ce kuma wannan ita ce matsaya ta dukkanin larabawa da musulmi masu 'yanci wanda kuma duk wannan kumfan bakin da iyalan gidan sarauta ali sa'ud suke yi a kan labanan akan wannan magana kokari ne kawai na cimma wata manufa ta siyasa game da kokarin burge iyayen gidansu da kuma naɗe tabarma kunya da hauka. wasu da dama daga cikin masana siyasar kasashen larabawa da yankin gabas ta tsakiya sun yi imanin cewa saudiya ce dai ta tado da wannan tsohuwar magana ta ministan yada labaran na kasar ta labanan da kuma mayar da ita abin tayar da jujuyoyin waya a tsakanin ta da labanan domin ta kawar da hankulan al'ummomin duniya a kan batun tonan sililin da tsohon babban jami'in hukumar leƙen asirin kasar ta saudiya sa'ad aljabari ya yi a makon da ya gabata a hirar sa da tashar talabijin ta cbs ta kasar amurka inda ya fallasa muhammad bin salman hirima mai jiran gadon saudiya tare da tabbatar da cewa bin salman din ya yi yunkurin kashe marigayi sarki abdallah a lokacin da yake akan mulkin kasar ta saudiya domin ubansa salman ya dare akan kujerar sarautar kasar kuma ya nemi haɗin kai daga muhammad bin nayib dan baffansa amma ya ƙi bashi haɗin kai domin aiwatar da wannan shiri nasa duk da cewa dai masarautar ali sa'ud ta zargi aljabari da yi mata karya. amma shi kuma ya tabbatar da cewa dukkanin abin da yake faɗa akwai shi a naɗe a cikin hotunan bidiyo da aka ɗauka kuma suna nan a matsayin hujja sannan kuma ya tabbatar da cewa muhammad bin salman yanzu haka yana kokarin kashe shi kamar yadda ya sa aka yi wa jamal kashogi a cikin watan oktoban shekara ta 2018 a ofishin jakadancin saudiya da ke turkiya kafin saudiya ta samo abin da za ta yi kumfan baki a kansa domin kawar da hankulan al'ummomin duniya akan wannan tonon silili ta fara saka gidauniyar ƙardal hassan a cikin ƙungiyoyin ta'addanci cibiyar da ke ƙarƙashin ƙungiyar hezbollah a ƙasar labanan wata kuma take bayar da tallafi ga mabukata domin rage raɗaɗin talauci a ƙasar ta labanan yanzu abin jira a gani shine shi menene takamaimai gwamnatin ali sa'ud take son aiwatarwa ne ta hanyar ɓallo da wannan lamari a kan ƙasar labanan shin tana son ta shiga yaƙi ne kamar yadda ta kaddamar da yaƙi a kan ƙasar yaman ko kuwa tana son ita da 'yan koren nata daga cikin kasashen larabawa su yi wa labanan abin da suka yi wa kasar qatar ne a shekarun baya to kuma dai wani matakin ne daga cikin waɗannan matakai guda biyu take shirin ɗauka a kan labanan abin da ya faru a yaman da kuma abin da ya faru tsakaninta da qatar ya tabbatar da cewa dai tabbas ba za a yi nasara ba ballantana kasar labanan wadda take da gogewa wajen tunkarar manyan kasashen duniya masu girman kai waɗanda ali sa'ud suke kallon su a matsayin manyan iyayen gidansu waɗanda suke ba su kariya domin su dawama a kan kujerun sarauta to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da riga da suke mu dole anan zamu ja da zamun shirin namu na wannan lokaci sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to da wannan zamu kai gare sai dan Allah kan gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu don kowa da kowa musamman Hassan Barka da ya fassara kan labaran duniya da ke muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya